Fuck! Ah. Ina so wannan magana ta zama sirri. Zan fasa kwam. Wannan ba damuwa ta bane. To zan kashe kaina. Ka ki dauka shi kenan. Kada kuma ki dauka na hakura. Broken Heart is a twisted heart. You understand it is surely fold and scattered <laughs> like a pack of cards. It's an emotion-laden story. From the stable of two Ifrit Empire comes another heartfelt movie, Ganigaka, directed by Yakubu Muhammad. Nazuni Ngergedika faruƙar ka na zuyi ba will you shut up you blood fool da na san cewa matakin da aka ɗauka kenan wallahi da ban baka izini It's easier to make amends if all remorsefulness is genuine, real and irreversible. Here is Miro in the state house. Honor is given to whom honor is due, and when the first family is in this area, the governed are bound to be misled and confused. Ganigaka. Ganigaka. mu shiryawa, ba kalli idani ya zuba take ina so ka san hujjata gani ga ka so mun jini shine soyayya in baka gane ba wacce nake so tun fil azal fa ba zan juya ba gani ga ka ni nazarin so gani ga babu kamar so gani ga ka wai shin ma menene so labarin so san da nake shi ne so san gaman jini shi ne so ka faɗi tun ana rukunin so a jini ɗaya ake gane so Oftentimes, the wanted one is the one right in your neighborhood next door, but one fails to recognize him and escape meeting his waterman. It does not amount to sacrilege if you love the look-alike of your blood sister. Space and time are the deciders of every conflicting situations, no matter how difficult the jury finds it. wani lokaci aka shiga ɗakin munafuka daidai ne yanzu kai baka ci kunya ma da faɗin irin wannan magana an affair between and amongst the children born with a silver spoon in their mouth is a film with focus on cream de la cream of our society gani gaka da kisa ba zan fafata da kai ba dan in ka ji ana magana fafatawa to karfi yazo zo ɗaya kenan wallahi wannan ne rasu kan kai gani gaka class and sophistication gani gaka lawlessness and mass murder gani gaka love and care gani gaka favor and brutality gani gaka produced by sanity ninja directed by yakubu muhammad award winning actor Alin Hu in a new family saga, Zuri'a. 'ya'yan ki ko 'ya'yana ya kake gaya min magana wata iri na gaya maka makaranta za su koma me shi ne sau nake canja musu makaranta ba ka isa ba bayan makaranta da suke da a duniya oke san a ce za a canza musu makaranta yanzu ba san iya bari 'ya'yana a gurin ki ba saboda ban san irin tarbiyyar da ke kana da musu ba a love affair tun ce kana zo na roƙe ki ina cikin wani hali ne ni ma ai ina gudun shiga cikin wani hali ne shi yasa kika gana haka don Allah ki ce min kin wannan fa kina magana da akan ta akai je inda ba za a dauke ni daraja ba inda za a dauke ni mara zuciya mai nacin soyayya halin ba haka nake ba a confrontational drama to yau ina so ka tabbatar min kwanciyar hankalin zuri'arka shine kwanciyar hankalinka farin cikin zuri'arka shine farin cikin ka jin daɗin zuri'arka shine jin daɗin ka ba abin da ya faru duk kin bikin daga hankalinki dole ne daga hankalina idan wani abu bai faru yau ba ai gobe zai faru haba bai kamata ki dinga faɗin wa'annan kalaman ba yana fara da eh. zai kada ki koya min yadda zan yi magana ni na ga dama ne magana ta aka kuma nake son yi magana ta aka all within a family where when and how do they seek solace find out in Zuria an Alinuhu movie also starring kid actors Sami Kulia, Fatima Alinu, and Ahmad Alinu in full-fledged roles. Screenplay by Abdul Karim Papalaji, produced by Ibrahim Binuhu, story and directed by the Whiskey director Alinuhu. Some say a family is a bond, while others dispute the statement. Now, the big question is Can two mothers make a home? Find out in Zuria, the most emotional family drama of the year. Coming soon. In dai har wannan da da kike goyi da shi ne na ɗanki ne na cikinki akwai ubansa. Amma ubansa bai taba zuwa kusa da ni ba. Bai taba ganin surar jikina ba. Me muna kin hankali? sai da muhammadu The strength of a man is never strong enough because it can never overpower destiny. Da ba goyon baya akan duk abin da kake son kai. Gaskiya ne saboda san zuciya ba zan iya kafarta kaina ba. Come and see the crisis and controversy of a couple try to dribble the pants of faith. Movies is back again. This time with the story of a couple who try to play games with their fates. Catching! La Mirage. Directed by the eloquent director Aminu Sera. Ka saurari sammaci zan maka ka a kotu kuma kotun addinin musulunci. Ƙarya yake yi da ubansa. A je kotu. Rufe min baki kafura kawai. Kashe ni za ku yi? Kar ku sa na fara tunanin ku mayu ne. Amina. Mu ba mayu La Lamiraj, the image that As a couple, they lived happily and loved each other dearly. But they had one fear, the thought of separation due to a hidden secret. Duk damuwar da za ta hana ki cin abinci, ni ma za ta hana ni. Damuwa ta ba ta shafe babu ta inda za ki iya taimako na ba inda za ta zauna a gidan nan ba za ta zauna mana dan zina a cikin nan gidan ba Lamiraj an Gumzak movie starring Alinuhu, Ram Hassan, nafisu Abdullahi, Rabiu Rikadawa, Ladidi Tubles, Fatih Kulani and others. Lamiraj, story and screenplay by Yakubu M. Kumo, produced by Nasifi Asnanik and directed by the eloquent director Aminu La Mirage coming soon. Ya haka, sauri kake ta yi kana ta faɗina, ni ina ta saurare in ji ka yi magana kuma inda ta abin da sai na ga ka ɗau hanya ne sani ko kucewa za ka yi. Sai ka kama hanya ka fita baka bar mana komai ba a gidan nan tun jiya nake fama da kai. Kayan abincin mu ya ƙare, ba mu da komai a cikin gidan nan kuma yanzu ka ɗau riga ka yi gaba. Hmm? Ai, saboda Allah annabi shekaru na zan bayar. Na gaya miki ni ma fa abin nan ba ni da shi. a kullum kutiyo mun ne sai na je na laluba ko cikin abokanai ko kuma dan wani kwadagon ya samu sannan ka dan samu abin da za ka kawo saboda Allah an ya kike so sai ka je sai ma ka je ka laluba ka je dai ka dawo abin mu da muka lalubo ka zo ka lalube abadan Allah abin kuma gori ne saboda to to ai kai gorin ba sai ai maka ai yau da gobe hmm? yau da gobe yau kayi gobe kayi ya ba za a in ma gorin ne ai ya kamata a yi amma ca za ka yi ma za a yi ma gori amma ni ca nake kina ciyar da mu ne tsakaninki da Allah Allah ya baki ladan ne saboda Allah an kallafa mu ba kallafa miki ba tunda Allah ya dora miki yanzu saboda Allah da annabi in baki da hali ba dole a nemo ta kawar ba Allah ya hore miki ye kina abin nan ana yarin nan tana saidawa sai ma dan rubawa kanmu junan mu yadda take daukar tallai ke kadai cika haife ta to duk me ya kawo haka ha wata ne zuciyar taka ba waye bai da zuciya a wannan rashin zuciya ne in dai da da zuciya dai yarinyar nan ya kamata ita ma ta rika hutawa Allah bai hore mata uba mai zuciya ba gaskiyar magana to shikenan da ita ka dogara kenan ta dinga nemowa tana to ita ce ma mai cima da gidan kenan girma ya faɗi gaskiya mai gida gaskiya ka canza tsarin nan da gaskiyar magana fi ni sanin da nake ciki Allah ya fi ni sanin halin da nake ciki saboda haka duk abin da kika ga dama ki faɗa yanzu shikenan dai ka tafi ka lalubo din ko kuma mu idan mun laluba ka zo ka lalubo Allah ga halin da nake ciki talaucin nan dai Allah ka san bani a san shi haka kawai zai haike ni Allah ka raba ni da talaucin ni dai zan fita za mu tafi je kuma sha'anin neman abinci gani ko wani abu ya dan ba ina za ka ya da zan zaman gindin bishiya shine zaman neman abinci in wannan ta wuce ku bita na kallo in wannan ta wuce matar wance ce a abba ina za ku unguwa za ku sai kun dawo aikin fa kenan to sai ki daure min idanu na ko ko ki daure ni ki ni fita daga cikin gida to me amfanin zaman ka a unguwa neman abinci in wannan inuwar ta kare ku koma wannan eh, a nan ake neman abinci ƙwarai kuwa harka muke jira ba haka Allah ya ce ba wallahi to gaya mun wallahi ba haka Allah ya ce gaya mun yadda aka ce ai ba maganar malinta ba ce ce to gaya mun yadda aka ce a ai abu ne kuru-kuru kai ma ka san gaskiya in zauna a nan cikin gida ko in shiga ɗaki in kulla kaina shine ba abin da aka ce an hana amma in fita waje in je inda wani abu ka iya faɗowa wannan yayi daidai amma to kina wani gaya mana cewa wani kala ka fita ka bar unguwa na eh. aikin kasa nan ga na gini ga turin ruwa nan ga na ice ne na turin ruwa ka girma haka ko ne turin ruwa ka ka ji ba ka ji abin so nawa ina ce da ke ke tunda harkar nan ba a yin ta ki aikata ku ki sirfe ki ci ba ki sirfe ba kuma ki tura turuwa saboda ma ku ci a ina zan yi sirfa oh ni a nan turuwa kai inda ka dauko ni ka gane kalan sirfe ina ina ka gane kalan sirfe ke ce ku zubin sirfe ko ba ki duwa bane duban bibi ki gani ke ce ku zubin sirfe kuma an ce ke ki zafa zafa ke keke kin ce ba ki zabe ba ni kuma ki zo ne tura ruwa saboda ma ku ci ne ana ji da ran nan dai ake maka magana eh. ana yi muku dan kira ana yan sa ido yan eh, zaman gindin inuwa ki yadda muke maganin munafukai ba mu kuma ne maganin munafukai mu zauna mu ci kafar sa idan mu gani yadda za a yi shine maganin munafukai kuna dai kun zauna dai kuna gadi ni dai zan fita waye ya riko ce fanan leda oh, eh. waye ya suwa matarsa abin kirki idan kuna kai amma a cikin gidajen ku ba to ta haka muke ganowa mu gane inda zamu zagaya mu ci abinci kware kuwa duk abin da nake kama kina ci a nan gurin nan wannan da ke samuwa saboda amma yanzu ke ke ce ke zaki mu ka ba ai ba zan ce alaba da sa'a ba tunda ba neman halal aka je ba zama ne na sa ido sa idawa waye ne muke ce haka Allah ya sauke ni ban ga sana'a ba a sa ido sana'ar banza sa ido sana'ar banza wai shege dan ƙarya nan na haɗe na haɗe shi waye wannan a ah, ah, ah, mm, mm, mm, yaron nan da ake kira eh, eh, liman eh ka ji matsiyacin yaro da rashin kunya wai yanzu nan ne dan ya je birni ya dawo eh wai yanzu nan ne ya san cewa akwai talauci a garin nan sa'an nan kuma akwai zaman banza a garin nan hauka yake yi su zama su da muni ba irin namu bane eh. kai barau ka gaya wa kowa mu fa inda a nan garin ne inda duk za a shiga ko za a fita akan idanunmu ne dole ko mu yi bayani ko ba haka ba wallahi Na jin mutumin naka na ne an tabo shi a gida. wa yake ji. Yaya. A'a ah, wai mai faru ka hana kowa rawa gaban hankali ka girma ba ka san ka girma ba ka kasa jan girman ka Allah na tu guda nawa nake idan ana jan inda jan girma dan Allah dan annabi kamar ni ne ni ina roshi da ni ina roshi da ni shege matsiyaci banza sha sha sha wata tukunna ai haluru komai na faɗa kawai ku ce abu Amin. Ubangiji Allah, Allah ka kwashe masa albarka. Amin! Ubangiji Allah kai watsa-watsa da shi da ahalinsa. Amin! Allah, na roƙe ka. Ubangiji Allah kai ta salilin barin shi gidan duniyan nan. Kai wai wane ne ne? ne. Wannan tsoho. Wani tsoho? Billahi lazi inda mutunci ni aina ya tsurur aurensa. To. Amma wai a ya rasa gurin wanda zai haiki wa sai ni. Sai kai tsohon banza tsohon wofi. To a matsaya. Kan tambaye kawai. wayin haliru wane ne tun da aka yi duniya yake fitinar mu yanzu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam barau yana nufin talauci talauci kware kuwa eh, amu ka ce amu amu eh, talauci yake ah! ko kana so Allah ya baka da shi yayi nan mu mai nan <laughs> mu kar ma mu abin da ka faɗa kai daidai wallahi kai <laughs> Allah Allah Allah ka raba ni shi ya raba mu ya raba mu ai dauka ne ya zuwa yanzu kun saba wani gi ba ka tsake ba wani abin gudun nan to ka ji irin ta ai ka ji irin ta dan wanke ne yanzu masu kila shan angoma ba Allah ku bari su kuna Allah ku kai da ka zo <laughs> Baba ina ta magana kai shi. shiru. Ina jin ki ba ku ne ke ji ba? na ce maka na maka magana akan makaranta an mana magana akan cewa mu kawo kuɗin exam za mu fara exam sai kuma baka ce mun komai ba har yanzu to kuɗin jarabawa ku to su malaman naki da suka ce ki kawo kuɗin jarabawa me kika ce musu ai sai ki ce musu ke ma tsohon naki shi ma yana cikin jarabawa baba na ga fa kuɗin fa wani mai yawa ne dubu biyar ne fa kawai suka ce ki kawo kuɗin jaraba sai ki gaya musu to ni ma fa babana yana cikin jarabawa ai hankalinki alkalinki dubu biyar dubu biyar dubu biyar to danu da ni da dubu biyar ɗin wa wani ha shekaru na zan ɗiba in sayar in babu ye to ko kwarkwata jiki na ba za a samu ɗari biyar wallahi aka ko a yi mutum na maka lato abubuwa da ya kan na yana su kyau ka shi da abin da ke faruwa eh. in ma in ma gida zaka ci kana ji ko ne mai bawo Allah an aka bare mai gishi ana so ban da abinka in da gishi da kan da kamar shi ka bushe shi kenan ba ka bushe dadin amma mai bawo in ka bare kwansan eh. komai na ci ko ko da gaske <laughs> komai na ci lado lado ha lado ni abin da ya nake nake jin daɗin tafiya da ke eh. in aka samu daɗin daɗi za a ci to Allah ya tuba kuma in wuya ta zo kuma a sha wuya Allah kuwa zan mu ta a sha wuya lado lado hmm? ai kaga ai kaga je za kullum wata to na mutum jiga wa hallu hallu eh, ya kai ka ka tana da ai zan kai masa gida ne ai a ce ne in na samu gidan nasa ya shi ma zan masa ita Allah kuwa yanzu da muka ko ka sai gata ba tsibira ka fara da sai Ni wata taɓa wata wanda talauci yake ce mutunci irin Halliru ba. To, Salamu alaikum. Salamu alaikum. Halliru. Alaikum salam. Gashi mana. wannan idan sai dai kawai dai in ji amma bilalazi ba abin da za yi mu Allah Allah wallahi amma ni kaji alhaji kaci inda aka ci gaba kawai an ci gaba to yanzu kai a iya saninka daga dai tasowar mu ya zuwa yanzu wanda ci wanda ci gaba za ka iya lissafta aka ci ga ci gaban da aka samu a kasar nan kai babu dai ai ni tun da aka ce a kasar nan ma a shana ba iya yi ba abin da na ina labu yau ta shana bari inda za gane rashin hikima mm. da rashin ci gaba ta ƙasar nan mm. bilahi lazi tun ina dan kurcici na mm. nake shan miya daddawa kuma daddawan nan dai an yi kokari a daka ta da turmi ko kuma a batta a batsu daddawa batsu faɗi kanka tsaye ka taɓa ganin daddawa batsu ta leda ba ka taɓa ganin ta gwangwani wata gwangwani wata gwangwani kana ci gaba ta gwangwani ba wani ci gaba ka ci gaba babu babu ci gaba yana faruwa ne daga abin da kake amfani da shi ka juya shi ka amfani da shi ya zama wani abu gaskiya ne gaskiya ne to ne wallahi ci gaba an ci gaba hmm. yanzu nan shugaban kasar ba rai duka sabina kudi nan bare kuwa to shugaban kasar China yake faɗi da yaran su irin ci gaban da aka samu ina zuwa kasar su China shugaban kasar China to eh kuma da yaran su eh hujin tayu ba hujin tayu ce Allah ashe kamar ne eh. ni hujin ta yi eh ba eh, eh, ah, ko ba jiki ba eh kai ma dai sai dai hujin talauci Allah <laughs> to ina jin ka kana ji shi hujin ta yi. shugaban kasar China yanzu mu anan kasar masu shayi ci gaban da kaɗai zaka iya cewa an samu ta ɓangaren masu shayi shine da ana yawo da shi a buta yanzu suka samu hutu suka zauna a bakin tasha suka sa tebur mm. suna aje garwa gefe guda kware kuwa ba shi gaban ba shi shi da ci gaba ya ci gaba ya kono ruwa ta fannin department din shayi a ƙasan nan shine sai koma burodi a rika yin shi akwai mai yanka sannan ga gefe guda a sa da kwaiko a mm. gefe guda in ka zo ka faɗi abin da kake zo mm, eh. kan birni ya fasa kwai eh, eh. eh birni ya birni na kai maka mm. eh karshen kwarat sai ka ce a fasa maka kwai to shugaban kasar China Hujin yi yanzu yake jawabi da yaran su yake camu a kasan nan bari dai ga muku da hausa ne to eh da yaran sa bari muku fasara tunda ba ci yaran kuke ko ba haka bane kai kafan to yaran eh to yace Eh, kwai kwai kaza kaza ito gaba ɗaya kaza kaza eh masu shayi a can yanzu a china ya ce ya kafa doka eh ya ce na kafa doka a aji kaza da kanta su kutun da guda kaza za ka zo ka aji maimakon irin jerin kwannan da za ka zo ka aji eh. eh. to kaza ce su kutun da guda eh kaza dai kaza san kacin su ba irin nan bane to kai idan ka wata cinye kaza fadina ta kai dan tsannan gurin to sai ka ajiye ta a nan gaba a kan teburin idan ka ajiye garin wannan ka ajiye ka ajiye kawai mai shan shayi yana zuwa idan ya ce ina son a fasa bai to shi fi shayin bai da wata wahala ka za ta kai wahalar kadai guda ɗaya da za ka yi shine mai shayin ko maka faranti ya ce zago duba ya turo maka zumbutunta ka turo farantin ka e eh, tun soyayyen ne haka za a suko da shi fefe guda inda faffan ne haka ta suko da shi ah! eh, amma wallahi tallaye an ci gaba a duniya ah, ah. kai kai kai talauci ba ka bai da ne kai yanzu kai ina zo da Allah ya barau kai kana jin yaran cana a ya da guda na ba ya aka faɗa eh, eh, eh, amma ne kake cin musu a ah, ba dole musu wallahi tallahi wanne ne wanne ne ba malam ina zuwa in kana jin yaran cana me me tuwa ha in kana jin yaran ah, cana ka ka ka ni ne babban abin nan eh to ai ba kama iya faɗi ba to faɗa wai ba haka ai ka toshe hancinka tsakaninka da Allah zaka faɗi ka sa harshenka ya bugi ya bugi mukullatanka ya toshe haka da Allah halarta

gashi nan ina mutumin nan namu da ke wucewa a cikin fiken nan wanne wannan da da ke a cikin ko ko irin shi ne yake shi a ai ai baka sani ba abin da ka faɗa ne mai da maka ba ƙarya ka zuba ba yanzu kana kuma ƙarya nake yo kai wallahi kai amma wallahi kai da ka faɗa na ce ƙarya da ka faɗa na ce to ba kashin ya faɗi ba ni na ce ni na ce ma ƙarya to to ni an ga ma ƙarya ne ni na ce ce an faɗa abin a rediyo sannan ga abin to ni na ce ba ƙarya ne <laughs> ni na ce ba ƙarya Allah ya <laughs> ya ga ba Allah ba ka guri da Allah <laughs> ba ka kai eh eh na la ilaha kasan yo me dai tun muna yara kasan da karfi ai ah yo amma kuma saboda Allah tunda kai ya ma ina hanya ne za mu tafi kai ba ka manta da gida ka manta da gidanka na halin dan kun ga ana gaya muku ma magana na ma dai ba ku labarin me kuka sani ki kifayen rijiya ba san ko ina ba sai da zauna gindin tsamiya mun ji abu ga za zahiri mun gaya muku kuna mutane ku kuna ne kuma da nisa sakarai wallahi kai ne Allah, wala kaga, ni fa kamun daidai. wala ka bude makai ya kawo wani wai hujin kawo wai hujin tayu ka ji hada wani hada hada wani mun gina na ne kada bar shi kai wa gari da wallahi kuma ka mun daidai wallahi tallahi wallahi ka mun daidai ai ai kai halin wato magana da kake duk irin wannan abin da kake bilayar da zai la illa ho ba saurawa ake ba duk mutanen garin nan an bakin kuce yan sa idan kafin su an ba ɗan bakin ciki ba ta kaka za a ce mu muna wannan gashi kuma an san amfanin mu ko ya mu zama muke na taimako ni abin da nake fara kullum ka ga mace in ta zo wucewa haka za mu tsaya kyar mu zira mata idanu har sai ta gota amma dalilin mu eh, eh. in yaji ta yiwu aka ce tana ina mace ta ina to haka din da muke yi ba amfani ne wai shi ne yake ba amfani su za su gane ni to a wai a ce a haka din kuma ba wani mai taimaka mana har ana cewa munifa munifa masu zaman banza a yi eh, rena ne eh? mu aikin ala wallahi ko kwalu ni wa yake ala ko an eh, ko za da adamu murfura kura a haba kwalu hmm? kada ji wai mutum wa zai sa adamu ka kura a ba tana ina ai abin da ke mara ya lai ya lai Allah shi nake so da ku. Zan je kasuwa yanzu. To. Da Allah bayan magariba. To. In na da kasuwa ku same ni a gida. Eh shi shikenan sai kun zo. Guda muke. Guda muke. A'a. A'a. A'a. ye eh bana ai za ga baka ana a fa ai da ba mu kake ce to ke mutanen garin shine kadai bai da bakin ciki ba kwanci da hasada saboda amma kowa sa mutane idanu da hankali kwa ya kai kai kana da hankali ya mutum ya yi wanka na dan wanka na kwalabe malam za ka zo ka abin da Allah je ka da Allah da Allah ka wuce na dan wanka malam za ka batan wanka aku old man shit ko ba za ka je ba ne kawai mala ya bacin wanka kallo na kake lalle ka sha wahala ba ji da kallo ba kenan a dole ma in koma in sake wanka dole ne ma wannan wanka ya bata mana wanka malam dama ba wani abu ne yasa na ce ku zo ba eh. zaman wannan gindin bishiyar da kuke yi wannan zai wuce kuna ya furjan ne ko waye duk na dai abin da kuke faɗi wancan kuna ya alhaji wancan kuna waye ana ba ku ɗari biyar dubu ɗaya ba shi ne nake so ba makota ne ku mun zama ƴan uwa tunda Allah ya sa ina da shi ni ma in taimaka muku abin da nake so kowanne a cikin ku zan ba shi naira dubu ɗari biyar biyar ku je ku

je duk abin da kuke so ku yi sana'a da shi alhaji na'am alhaji dukkan mana haka don Allah ba komai wannan alhaji ba komai wannan alhaji wannan sai kashi na hali wannan duk taimakon ka cika zai samu karka cika ka cika ya hakuri Ya yanzu yanzu abin tambaya ma da gobe ba wani bata lokaci ya mi suna cikin mota ku tashi mu ba ki dare yanzu yanzu ya mana haka a ku zo mu tashi. ya ku tashi ya ku tashi ya ku tashi ka yaba ala da yau kai ne kake fara'a ai bari kawai wato yau zuwa ne in nuna miki wato kusanci sirri na ba sirrin ka da gaske ai abin da zan fara ce miki wato da farko dai Allah ya miki albarka eh Allah ya miki albarka wato gwada ki nake yi waji ai da kika ganin nan ni shaggen mai kuɗi ne in ga miki ai raye a cin fara da mai din ko kon da safe da kosai kuma ka ce min wani mugun kudi ai duk gwaji ne gwaji kwarai <laughs> kuwa kare ki kaji cikin ikon Allah ai wai nuna miki ne me kika gani kudi iye to kashin farko kenan na me <laughs> nawa dillancin fili aka ku kuɗi ne ah. ya na gaya miki ce boyo da dinga yi ina tanadi kawai dan gwada ki ne ni yanzu abin da nake so kin burge ni kin yi mun abin da ya kamata me ke da me da me bukata a rayuwa <laughs> na me wai na abin da ranki kike so in saya miki in yi miki nima yadda ya kamata miki <laughs> eh ai na ga miki da Allah ka daina wannan zance Allah ba wasa nake ba a gashi na ga miki ko eh? au ah, kan dai kudin filayen mutane aka baka ka hau kai malam a aha Allah na tuba kuma dai inda ba ka sana shiga dama ko kawa ko to abin da nake so ni waya nake so to yan nokiya din nan ma me fitila daya sai me Au akwai wani? Au, haɓar Allah, faɗa abin da nake ke zuwa sha. Sai mun DVD. Biyu. A? A, ai sun nake tukuna. Allah. A, haɓar Allah. Sai su ɗan ankon binta. Uku. Sai me? Shikenan. Shikenan? Don Allah, do Allah, faɗi na hudu in cike miki ni kawai ba. Ai, ba ba maganan mara ba. Faɗi na hudu. Keken ɗinki. Shikenan? Mm. Zan haɗa miki da dubu hamsin bayan keken ɗinkin. <laughs> Ana gaya miki. Malam. Aisha. Dan Allah ka ka hana bacci ka sa kuɗi su buɗe. Aisha. Kwanta da hankalinki. Allah shi miki albarka. Bismillahir rahmanir rahim bari ki ga shiga daga cikin ware miki naki. <laughs> Ai na ga Allah malam da suka kake. Allah kake ji komai. Haba Aisha. Na na ta miki wasa ina ta miki wasa ne? Ha? Ta. Allah ya saka mu ji samaci. Malam. Ina zuwa da safi take. A'a bari in shigo a yi da ni. ita dama an ce gurguwa shawara ma shawara ce domin in bata yi ba ka sake eh, ke a naki irin hankalin me kika ga ya dace da wa'annan kuɗi naira dubu ɗari biyar da aka ba mai gida kenan ba samun duniyar ɗan tsako ba inda za a ci gaskiya ne yanzu wannan kuɗin ne kake ta lissafin yaya za a yi da su yanzu dai tunda ni an nemi shawara ta zan ba da shawara fata na kuma Allah ya sa a ɗauka yawa eh, eh, na naji yan ba su suka. ka san ku an ce biyan bashi adalci eh wannan ma gaskiya ne gidan nan kuma ba mu da kayan abinci a siyo kayan abinci mai gida a jibge mana kayan abinci sannan kuma duk abin da za a sai a je a yi ka san yanzu idan ka biya mutane ba su sukan su ko da wata ran ta tsamari za ka iya zuwa ka koki arziki kuma za a baka tun da an san kana biya daina ma irin wannan magana ya za a yi mutumin da yake da naira dubu ɗari biyar kike tunanin su ƙari. da kana da su? to ai da kika ci. da ka ji matsalar da ka. da kika ci amma dai a yanzu tun da Allah ya rufa min asiri ina da kuɗi wuri na guga wuri naira dubu ɗari biyar ke wai wani imin tunanin in koma baya in sake dawowa wani halin da ke ba ai wannan magana ni ne nan halin. a mune nan kai to halin da lado eh? <laughs> mutum ka zo ka kama ka kimshe cikin gida to kai kai ba um, um, um, dan Allah mutum ba zai samu ya dan huta ba kuma kaga na fahimce shi ka hutun me waye ga hutu ai mu ɗan kuɗi da aka samu da dan kara ko <laughs> eh gaskiya ne <laughs> gaskiya ne to ja ko ba kama kama goma gida ba ko ko so mu eh. kana ji eh. abin da ke tafi da mu ko ba bane shawara ce abokin kowa shi abokin kuka shi ake gaya mutuwa ake gaya mutuwa ko ba bane to wannan dan abin da muka samu dubu ɗari biyar dai gaskiya a ga mu. wallahi ba wasa bace a ba wasa bace ba wasa bace ba wasa bace ku ba kawai barau a mafarkin ka baka taba tunanin zaka samu naira dubu biyar a dunkule wacce ba ta da matsala ba mm-hmm. sai ga ka da dubu ɗari biyar gaskiya gane da dubu ɗari biyar gaskiya ko ba haka bane ne ga malam lado da dubu ɗari biyar ko ba haka bane ne to shine muka yi shawara menene za mu yi da kowanne da dubu ɗari biyar ɗinsa mm. kafin baɗi mun ɗaran mu haka ɗaran mu haka ko ba haka bane ne mm. to shawara ni dai ina ta tunanin ai dai kamata fara gama shawara kai abin da gama to to ya ce mi shawara a can ne nace mu zo ga mu ga ka mm. ne yanzu abin da na shirya mm. shirye-shirye da nake gaba ɗaya so nake ni in bar kasan nan gaba ɗaya ka ji shi in tafi can in je in kwanciya ta in huta ta kafin in da san me zan yi ka ji shi abin da ke sai eh ni kuma na juya na juya nace ko in safara mm. ko in rika zuwa kurmi ina saro ko da goron nan ko na tunani yanzu goron ma yan bakin ciki sun juya sai kaga biki daurin aure sai kaga an kawo da bi da biro ba na soke wannan shawara ina zuwa na ina zuwa ina zuwa to yawa shi wannan shi ko mu fa mu fa da kudin a hannun mu kaji to wani ta ba <laughs> ci gaba ci gaba ci gaba na aje wannan shawara eh. na ce to ni ko wajen Nijar din nan zan shiga hmm. ko da yan awaki ne rika shigo da su ko kake ka ciku na ce a'a na ci za ka labu a ciku ne tunani kai gadan shawarwari iri iri karshe dai na ce to kunan zaki ma in ce na ce iyali na ai naga ka duk a kai zashi kunan zaki da ka dubu ɗari biyar kai kunan zaki wai to na ce da kai ka shiga harka babba dubu ɗari biyar kunan zaki ba eh dubu biyu ka samu ko? Ah, to Allah an kunan zakin in aka ce ana yi su da yawa suna zuwa ina ina kai dai me shawara ka muka samu kai kai kai bai kace ba shi ne so da fita bar kasan nan kuma su kunan zaki shi kuma zaki kuma har yanzu dai na ga ko dai nan a a to tsaya ku kafa wani kamfani gaskiya dan Allah ba zan tafi yau zan tafi yau to tun yaushe rabuwan da ku ji wani daɗi da hutu a jikin ku ko tsaya fa ni fa ni fa idan fa idan kuka tambaye ni wallahi ni fa karai eh kamar karai sabahi bane ah, kaman ba a yi sallah bane domin ko akwai basussuka a jikinmu na farko tukunna jin daɗi ne ba mu taɓa yi ba na ko ba ka bane kai na tambaye ka duk na tambaye ku daɗi ba mu taɓa jin ta ba sai ga wannan kuɗin a jikinmu to idan mutum fa yana son hankali ya shiga jikin shi ya ɗan ji daɗi ya biya bashin abin da da can bai yi ba bai aikata ba idan kuma idan ka aikata wa'annan eh. to fa sai ka dawo kuma ka san me za ka yi sai ka ga ka dawo kuma kana tsanin hanya domin tana mai hanyoyi ina ina haluru haluru kaga shekaru kaga farin shekaru to karai karai eh, eh, eh karai ni fa na fasa magana tafiya wani ko ina karai nan za a yi eh, eh. karai ne ka gane eh ai ni na wani na da yawa na daɗe ina hangen wasu abubuwa malam tun da na taso ina matashi ba magana da kashewa ba ce wai tsaya tukuna ina yaron nan sani sauti sani sauti ne sauti a wannan shaɗin ya ganin yaro da har yanzu shi fa girma fa bai kama shi har yanzu yana inda ka san shi ina ina halin eh billahi na fahimci barau yake mu aje girma mu dan taba Allah wallahi Allah wallahi Allah kai salamu alaikum ni ina ciki wa alaikum ni ina ciki da ka to da ka to barka rabi a tasha Allah barka rabi a tasha ta to ni yanzu ban gane ba ban gane ba ban gane ba kaga halin wato ni bari mun yi gaba ka biyo mu bari mun yi gaba ka biyo mu kara'in nan eh. wayo Allah da allah <laughs> Allahu akbar wayo kura ba sai ki dawa gaba kura ba sai ki ashe ka gane to muna ciki mu taba kana ciki alquran mu taba <coughs> eh ko za mu canza gari saboda kara'i a cikin gari alquran ba zan canza ko ina ba duk shi zan sautin ba dan garin bane Ah, baka fitowa yau men a wannan ba tsaya ba sauyi ah, shi ne. wannan kuma wani chance nake gani a ah, wannan wannan chance din ai wifi ce <laughs> ai saboda wifin idan ana ruwan sama za ta rika wifin din gilas din ko ga an kwalaban kenan unique kenan exactly ya ai wai wasu ne nan suke son ganin ka a to su zo mana to ko mu matsa daga can to mu matsa din sauti sauti lafiya lafiya lau na gajiya wannan shine gaisuwar da ake ba irin wannan wannan dama ta nake kace dan gayu na tsammanin dan kwallo ne ba ba kwallo bane eh. ai kowane sassan jiki i gaisa i motsa shine ai yawa ka to da wani baki daji da kai a ah, ba magana baki daji bane <laughs> ko ba gane wizi ne ai To, eh, ai kwala. Kai. Ayo. Ah, kakka da Wallahi kaga ban san haka bane. Halluru ko wani tela da ran maka da nan ya mishi ya masa yawa. Halluru. Daidai kai. Wannan shi ake kira saba likita. Ah, eh. Exactly. Eh. Exact to wannan ya gano. Shine muke turance shi mu ce kwalabo. Ah. Wizi kenan. Sani sauti. Ba wani abu ne ya kawo mu ba. Muna so ne mu ma mu yawa wala kuna son ku jone da mu kai amma fa abun da wahala gundarin baki ba yan kama kama ba haka ka gan mu nan eh. da kuɗin mu a hannu muna neman yadda za a yi ne mu samu mu dan wala ka san rayuwa kowa da take zo mishi kuna so kuma sanda muke matasa ba mu samu dama mun abu kusa fantalosu ba <laughs> eh to shine yanzu da yan kuɗin mu a hannun muke so mu ma sai mu kara'in abin da muke a baya shine wannan shine abin da ya kawo to shikenan eh. a za mu je da ku za a muku wanka ku dau wanka bayan ba wanka ba na ruwa wannan shine wankan wannan ba wanka bane ai to ka zo kamar wani gettai da kai ai ina haka tsire waje din nan haka an sa abin eh gettai <laughs> ka taba gettai ki za mu je boutique da ku sasan boutique. a ban san shi ba shi ma amma a haɗa mu da shi za mu zo mu saba da gurin sai da kaya ne irin wayannan au to to to za mu kai ku ku zaba mu samu mu wanda suka dace da ku kuma dole ku yi ass down eh? sabali kita din eh dole ku yi ass down sabali kita din dole ne you must do this kuma ba zai kuma kuma wannan dan baya fadowa ba zai fado ba ba a daure ki ba si ka ji kasar kan au ko <laughs> almuri eh a a daure ki to you see you see a ɗaure kai ai ba zai faɗo ba to ai ni abinda ba sani ba mana haluru barau takalmin na gani ai kaman wari da wari ko sauri kuke ne kaga ɗayan gashi anan Ah!

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ake kira karayi in ki sani ba ba ke kamata aura ba saboda ba aji na ba ciki amma larura ta sa na aure ki idan ba ki sani ba lokacin da ana yara ana tasowa kowa rayuwa da take zo masa zaka ga wasu a cikin abokananka suna fantama suna yadda suke so kuma ba ka ka iya ba don ba ka da halin da za fantama amma ba wai don ba ka so ba baby ba don ba ka so ba ne baby sai dai kawai don kawai ba ka da halin da zaka fantama idan dai kai ka cika to duk lokacin da ka samu dama sai kai kara'in waccan fantamawa da ba ba sannan ka dawo ka tura ba kuskure a cikin lamarin a ah, haba wakiga eh dai abin da na sani sallah ce idan ba a yi ta akan lokaci ba ake kara'in ta amma abin da ya wuce ka ai har abada ya wuce ka ba za ki gane saboda ke ke kwanjabul ci amma ba za ki gane shi ki ga miki ki gane ko ina zuwa bridge saboda ke bai kamata a ce ke na aura ba saboda ke kwanjabul ci dole in je gidan Siya. Malam, bagarmar fa ta yi ka fito kai alwala. Me haka? Zan fita in dan shakata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biki gane ne ba ne. Waye? Lado ne fa mijinki. Me ya me ka? Shakatawa. Me ya hada bahaushe da wannan shiga? Ni ba jame ne. Me kwaikwayon larabawa. Kowa ku ya san a duniya larabawa irin wannan gane kayan suke sawa don su shakata. sane wa darajar Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka min da Allah yau na ga ka ci oh. ina da wannan shiga ni kina fita wajen ina miji mace ki ta rufa asiri ba sai zaki sai wani kuba kayana ina namijin ni hijabi nake sawa wani hijabi hijabi nake sawa wallahi hadda niqab so nawa ina ganin kina fita ba hijabin so nawa ina ganin ba hijabin ki wuce ta gaban Suleiman kuma kina ga mu cewa wani kaza saboda haka zan fita in sakata in wala tunda kuɗi sun samu abin da ba dan taba ba da ya za dan murmura eh a tuna baya ba to shine ai tsaya an ka fita ta ina zan ka bi ta inda kike bi zaki uwa a da hanyoyin da kike bi na kansu yanzu sai ka fita ba kunya ba ran Allah a haka malam ke kunya kike ji yadda kike fita da kunya kike ji saboda ki banni in je in wala idan kina neman ke maki dan ji dadin abin da aka samu in na shigo gida a yi min biyayya saboda zan je in sami su you know abokai da haka inda gumi yake tsatsafo mun yana fito mun na ni ba mu shiga yadda yake fito ba saboda kina neman ki hana ni sai na dawo harka dan Allah dan Muhammad Rasulullahi ka dawo kar ka fita kar ka fita kar ka fita ya baby ah, baby ah, ah. baby Mala. malam me zan gani haka sai ka ce dattijan fure ke in ma bakin ki na san ba za ki gane ba ni abin da yake damuna kenan da abin da ka ɗauko daga ƙauye aka baka ita kuma ta fara tsari dubi ni wannan shigar shi ne ake ce da shi Landan must come london must come kuma da kike cewa <laughs> da tijabi wannan ɗin ne bi kalla kayan ɗaki gaba ɗaya ba su yi ma wannan kaya ba haɗa su gaba ɗaya ba su kai wannan ba wallahi ƙarya kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam hauka ka fara wallahi duk wanda i baka wannan shawara ya baka shawara banza da geminka da tsufanka ka kai wajen shekara tamanin ka shiga harkar da ba taka ba girma ya faɗi a saki ta yi domin ko yanzu aka fara baby ka kai wajen shekara tamanin ke la duba gani Yeah! ah, Mana! Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh shit. Mobe. Oh shit. Oh shit. Ah. Yes. Hey. Hey. magana ne ka gane ko dama ina magana ne nan ne sani sauti sani sauti a muna tare da shi eh, tuya tuya tuya amma je ya je job shit to ya ina ina tafi wani gari ne can gaban Lagos zai bada nisa ye ina job ne ba taba zuwa kan bari amma eh zai da an zuba gari akwai yan casu a ah, akwai yan casu a rabu gana rabu gana akwai wani tukuna tsaya tukuna eh. yaushe aka ce zai dawo din ne shine abin samu ainihin abin yi gobe zai dawo kana yana dawowa kuma akwai eh. show akwai filin da akwai show yana dawowa akwai filin da akwai <laughs> to my guy later alright amma dai ya kamata gaskiya mun ji labari kuna zuzzubarwa ko ina ko rabin gala ne a dan rabin gala rabin gala rabin gala ne alanta alanta alanta eh eh wata eh zuba wata eh my guy alright hey what's up Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? See you, my guy. Yawa. What's ne yanzu murfa? A yanzu ba. Ba sauyi mutunci su yi zuwarwa ba. Ina za a ce zuwar da galan da ashe mutunci. A cikin suwai. Allah. Kai sai ina da gaske fa. Na mu haɗe su a fatin tare. Yabba. Oshe. Mobe. Oshe. Oshe. da DJ Samsi. Ah, ah, what's up? What's up, my guy, eh? Eh? eh? Azubar da shi, eh? azubar eh, azubar da shi, azubar eh. Yes sir. Ah, a yanzu DJ Samsi ta yi bakuri ah. ah, Yes. Yes. Yes. Hey, my guy. What's mm-hmm. up? Eh, eh, eh. What's up? Dole ne a yanzu da gurin bakin ka suna jiranka. DJ South. <laughs> Ah. Ja. Saúde! Saúde, saúde! Saúde, Lembra da minha cara, Ah! Meu Deus! Sì, sì, sì, saltate di sopra la bocca. Io sono di questo per bocca. Io vuol dire. Io vuol dire. Io vuol dire. Io vuol dire. Oh, buonissimo. Yeah!

a facebook na shege ya mata a na sani to ji mana abin da akwai kutare to abin baya tukuna eh, ni ma ina so in je facebook din nan amma a ina wace tasha ake hawa mota zuwa facebook kai lad lad Allah fokin lad to ya ga shi <laughs> eh gaskiya ne da eh, fokula eh. idan ka je tashar naiba eh. kana zuwa nan tashar naiba kun dan gareji a nan ka shiga nan zaka je kawai zan facebook yi yes gaskiya Allah da kafin kudi na su kare Allah zan zan zan shiga zan je to wai me ka shirya mana ne ni job nake so ni ai ni job an ce gaban Lagos bane gaban Lagos ne amma ka je facebook mana ga yan mata ka je ka je facebook ta ita ce hanyar shiga gurin okay ah, akwai matsala fa abu irin muku mota dan bakwa mota ba sai a rena ku sani sauti mota nan ce ba gaskiya anya akwai siga sunan kaga abin tambaya ta da takan takan yi nawa tukuna ga ta daga dubu ɗari da hamsin dubu ɗari ko ta wace iri kake so ɗari da hamsin goma ma kake so ɗari da hamsin ma ɗari san ni eh ah, ah, ta ah, nan kawai amma amma kaje kaje to tattauna a to ji mana abin da za a yi dan wani abu mana eh? ciki mu hada a sai kawai a saya ma ina ba ah. ƙara yi ne ruwa yi ko yanzu ba ta shi ko da ba ne yan tabawa ta amma ba da mana mu sa kawai wallahi mu mu je mu saya kawai mu je mu saya ko je ka kai eh. sauti ai zai yi shine kawai eh kamar ta 200 biyu kai zaka neman mana ba matsala ni na eh. san gurin na ina zuwa benin ina zuwa gansu ga sunan Alai a banza ye sai a ɗauko ta gaskiya ne to shi ke ma eh ha sai mu je ai mu ga ga fabar ha sanin sauti wani ai ba mota ba ce wannan ita ake kira foreign duck eh agwagwa tura foreign duck

my swag and I get money. I dey try my best to be somebody, cause I'm living life. This girl they make me higher, higher. I dey feel this baby, you know go believe this girl na die, die. If you see this baby, tell I'm say she must drop bas Cocas bas gaskiya ba aski bane ba san shi ba ba aski ko bas kai baka ba akwai matsala ya gaskiya da matsala to kana da za ka iya yin barbados barbados barbados ai ba shi ne ba da na yi muku zai. Anya! na da aka um, wato ni ban gama wanda shi ake tabbata din a shi zaka ga ba shi shi zaka ka iya mun galantoyi galantoyi gaskiya ban san balantoyi ba wanda ake tsara abin nan nan oh. balantoyi balantoyi har ka ce baka san a hasan da sai su biyu ne <laughs> da baka galantoyi da bala toyi ai duk iri to kai an k'a da kan wancan kenan yau ba wannan za yi ba ai wannan za ka eh, ba ka za ka iya namu ba sai ka ba za ka iya namu ba domin kanka ba zai ba kai na ne ba zai ba ko kai ne ba za ka iya ba kanka ne ba zai ba domin kana da girman kai Allahu Allahu zai ka yi burgeran lalle wannan ai wannan shine headmaster

ta ce ke ni kina nufin haɗa zira da ke daman ke baban ki mahaukaci ne ni ban sani ba to bari in gaya miki ni na fi kun haɗa zira da ku in baki sani ba dan mun baban ki tsohon taburas ne ni ban sani ba to da ka taka ji na son gaya maka ni kake gaya irin wannan magana a nan me za ka gaya min irin wannan magana ka tsabar kudu na ka dinga gaya min wannan magana to ina son gaya maka kuma ka sani ba na rantsa da darajar Allah ban ki ba a nan gurin mu doku da za ki da ku to kaga irin hauka da za ki da ku in ga irin hauka a gidan mu hauka a ce yanzu babu duk inda ya wuce kowa ya ta magana shi kowa ana nuna shi yanzu haka gobe sai a shiga cikin kowaye maganar ake ta yi inda na wuce sai a nuna na ci ai baba na ya hankali. yanzu magana nake miki jiya jiya ne saurayi na ne zan yi rana shi ya ce ya fasa kai. wannan al'amarin na mahaifinka kamar yadda kika ce yana damu haka yake damu na ke jiya ne ma kika kasa bacci ni na fi kwana nawa kullum da wannan al'amarin ke kwana da shi yake bashi al'amarin bawan Allah ne sai dai da ni da ke duka mu ɗauki haƙuri addu'a za mu je masa abin da ya same shi Allah ya masa maganin abin da ya faru shi wani al'amari ne faru da mai gidan nan sai ka ce wani eh, eh, eh, gamo ya yi kamar wanda ya gamo kamar wani samma aka yi masa to wannan al'amari dai sai dai mu miƙa wa Allah lamarinsa addu'a za mu ta yi ba wai kushi za mu ko mu ta ɓacin rai ba a'a mu ta masa addu'a Allah da kuma Allah zai magana al'amari mu je ta ci abinci yawwa mai da kuke ci ko da ke ya kamata ku gaya ma abin da nuna yake kuna da farfesun gugas ba mu da gugas san da bani ba mun san ka bai zo nan bane ina ji gaskiya ina ji bai zo nan bane kuna da canki farfar mai canki farfar kuma canki farfar da kaza ke da kaza ke kaza ke anya ba mun shi ba ni ban ma san ta ba ka tambaye ka da shasha mana ka tambaye da Allah ne ka ci a facebook wannan ba facebook in muka shiga shi shi ne shi ne ba muke ci ba ba mu da shi na dan Allah irin ta kuma ba samu ba bare abin da zai ta kana da sa mace laifi Allah bai sa mace laifi kuma yana nufin yaji kai idan Allah ba ta baka sauti wani irin abu ne wannan ko duk baka taba zuwa tango bane to na tugo ne to babu to tunda nasu yayi wahala na san na da zan gaya ma ya musu kuna da cadillac cadillac kuma eh tumatir ake yanka tumatir ake yanka ya fara ka je ka kama duk wani irin nau'in abinci mai daɗi wanda ka san akwai shi a nan kawai a kama na sai mai malai bashi mu bashi mamaki mai malai eh ba eh. da ba komai je ka hado wani wahala shawarma Oh shit. ta wa ya ko zai saka maka ba baro me haka da me haka ya dan Allah ya haka barau ne kai menene barau ne baka jin ka bada wallahi sai na rama ba mana ko ne menene haka san sauki ka a a baro baro bada Allah wai kashe kashe ba za ku ne wallahi a mutu dan Allah halu halu halu Sai haka dala dala. Wallahi duk ai mutuwa yawa kaka shi. Allah me ya haka? Ai ba ku kuka ci abinci. Wallahi me ya haka kuma? aba Me ya haka? Ai Allah. Me ya haka? Me ya haka dan Allah? Dan Allah ka bari haba hannu. Dan Allah ka bari hannu. Ai mutuwa yawa kaka shi. Yau da mata nake Allah ka kawo. Dan annabi da hannu. Da hannu haba hannu. Me ya haka? Dan Allah. Kuma guri alƙur'ani mutuwa yawa kaka ai ba ni kadai ba ni kadai ba ku dauka ci abincin ku a aje kuma kai mu eh, abincin da sauti da ta wannan ne mutum shi kin ciki wannan mutum wannan wannan ai shine sauti ka ga ga sauti ka kuma shi kuma ta mana yo kai ga ba ba ba Allah ga Allah ga annabi ko kenan

Oh shit.